أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوان مسلمين البركة مهلا حولنا مجلسي البركة أولنا مصلاة الجمعة من البركة مصلاة من مرتبة تركين كبير إلى محمد ميرا حفظه الله da Allah maɗaukakin sarki mun arzikin kuwa yau tare da malamanmu da alarmu da 'yan adadinmu da 'yan kwamitin da sauran manyan mutanen a nan mai sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da ikon Allah muna goma da watan hudu na april miladiyar shekara 2026 wanda ya daidai da yau muna 22 da watan shawwal jira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makwa zuwa birnin mutu shekara 1447 subhanahu wa ta'ala ya kaddari an yi dogon zango tun gabai ramadan ya shigo aka rage karatu ramadan ya shigo aka fafata aka sha karatu ka ko'ina yanzu kuma allah ya kaddari lokaci ya yi mun dawo karatu muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ka shiga cikin wanga al'amari Allah waɗannan firantukai su za mu yi Allah ka shiga ciki ka ba mu nasara a cikinsu Allah ka ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da abin da an daidai muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala da mu masu karantawa da alarmominmu da 'yan kwamitinmu da sauran jama'a suke tasowa daga nesa don ganin wannan karatun ya ce, gaba Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah mu roƙe ka wa'annan majalis Allah ka sami labarin su a gida aljanna wa'ansu gabace mu cikin wannan aiki muna roƙon Allah ta ta'ala ya gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka ba su aljanna daga cikin su muna ƙara addu'a ga Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta masa wallahi so da yawa malam ke takannas ta Kano ya zo wannan majalisin saurari karatukanmu in muka kuma wurin shi mu samu haske da kuma ƙarin bayani da kuma ta'ali muna fata Allah ya ji kan malam Allah ka baka aljanna akwai malamin malam bello ba yawan roƙon Allah ba cikin sarki Allah ya gafarta ba. akwai malam wanda ka kale Allah kai maka rahama Allah ka ya huta akwai malam Abdullahi na goma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanshi akwai malam abin alelu Allah ya gafarta mishi sauran mutanen da muka rasa duka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu rahama abokan taimaka da su a nan musamman an masanin mera albani na argungu shek imam na abubakar mera allah ya saka mai da alkhairi da ni da shi da annama fafatawar sauran malamai duka kuma roƙon allah mafi sarki ya amshi waɗannan ayyuka na mu yan kwamitin mu muka tara su ko shi wani haɗa shi sauran mutane suka zo daga nesa ko shi in mu fara karatu suna aji ayyukan su don mu tare da su Allah ya saka su da alkhairi a akwai wanda ke tarban mu social media daga wurare mai nisa akwai masu dokar na rikodin malam kamal muhammad ta ta kare na jiha na social media muna Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar albarka wanda ke ba musulmi kun gaga shi karatu da jiya ne aka tsaya ga buga shi an dawo abin da muka roƙo ga Allah ba cikin sarki ya shiga cikin wanda al'amari Allah ya kawo mana wannan aiki ya samu yi saboda shi Allah kada ka bari shi ɗaya ba baka mana aiki bayan mun ya bayan mun yi shi ɗan uwa musulmi inda muka kwana mun kwaso sun dan jimi sautin najmi Allah maɗaukakin sarki a inda yake magana aya da biyu zuwa 23 subhanahu wa ta'ala yake magana yake cewa in hiya illa asma'u sammaytumuha wa in hiya illa suratun najmi sura ce wadda aka yi mana karatu akan cewa topic nata darasin wannan sura shine tanzihur rasul sallama amma la yaliqu bihi alkaki manzan Allah daga duk abin da bai da manzan Allah shine darasin wannan sura wa isbatu sidqihi a da'wati ila tauhid da kuma tabbatar da gaskiyar manzon Allah a cikin kiransa zuwa ga tauhidi kadai ta Allah madaukakin wa anna ghayr al-islam khurafatun muftari'a min ahli kuma wani musulunci duk addini ba musulunci ba to wannan kage-kage ne kawai yayaye ne kawai ga masu su to saboda ka wannan suwa suna karanta darajar manzo da kuma tsayinai alkace shi daga duk abin da bai dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na yawa musulmi da Allah ba kan sarki ya ambaci gumakan da mutanen maka suke bauta sulata da uzza da manata da sauran gumaka su hubal qur'ani duk ya faɗi waɗannan gumaka ƙarya ne ba gaskiya ba bauta musu rashin kan gado ne rashin sanin makama ne shi ke sa mutum ya bauta mu gunki shine Allah ta'ala yace in hiya illa asma'a su waɗannan gumaka da aka ambata ba komai bane face sunaye ne kawai sammaitumuha ku samu sunaye sammaitum bima antum wa aba'ukum sammaitun biha ku ku samu sunayen ku ne kuka je daji kuka fassako itace kuka aji da duwatsun ka samun suna ya ce wannan suna gun sunan shi kaza wannan sunan shi kaza aikin ku ne ba aikin Allah asnamun ta abuduna guma kayan da kuke bauta malamin suka ce akwai mai tsakanin sanamu da wasanmu shi sanamu gumki ne wanda aka sassaka aka mai mutum-mutumi sawa'un kana insana au gairi ko mutum ko wani amma idan aka ce wasan to duk abin da aka bauta ma ko tsuntsu ko dutse ko aljani ana kiran shi wasan amma shi sanamu sai wanda aka sassaƙa aka yi sura aka yi sura wanda aka hoto wani mutum ko dabba shi aka ce masanamu amma a yanzu ce wasanu duk abin da bauta ma wanda da hoton da wanda ba hoton amma idan aka ce asnam jam'i ne na sanan guda ke asnam kuma gumaka ɗaya awsan kuma jam'i ne na wasan saboda haka mutane sai su kiyaye duk abin da kaga mutum na bauta ba wani mai na bauta ma aljani in mai rai ne wanda ake shi wasan amma za an aka yi buntu buntu mitu ya zama sanan mukin ubangiji Allah ya kare yace wa da'awar shafa'a min malaika wa annahum banatun lahi da kuma da'awar ceto daga mala'iku cewa ‘ya'yan Allah ne ma an zalallahu bi hamin sultan Allah bai saukar da wata hujja akan bauta musu Allah bai saukar da wata hujja akan cewa mala'iku biyan Allah ba ne saboda duk wanda ke da irin wannan da'awa wanda ke da irin wannan bauta ya sani wannan yana bauta abin da ba daidai ubangiji Allah ya kare sai Allah maɗaukakin sarki ce in yattabi'una ba su biya komi ma yattabi'una fi ibaratiha illa zalal ba su biya komi a cikin bauta musu face su ne kawai wa ma ta hawa al'amfu da kuma abinda da rayuka su gwada musu domin rayuka su kawata musu ma zai yana lahumun shaitanu an na haka shi fa'ulahun inda lahi da abin da shaitan ya kawata musu cewa waɗannan gumaka za su cece su a wurin allah ra tashin kiyama wannan duk ba gaskiya ba wa'in suke cewa gumaka na ra ne, ya za su samu hannun su kai su wurin allah ce allah waɗanda makusantan mu na Allah ka ce su ba su aljanna Allah ya ce duk wannan ƙarya ne Allah ya ce wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda haqiqa shari'a ta zo daga wurin ubangijin su ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam bil burhan bisa ga harshen manzo Allah kuma da kujjoji, al-qafi hujjoji yankaki falam yarji'u amma hum alai sai dan suka ci gaba da bauta wa gumaka suka ki dawowa daga abin suke akai bal tarakul huda wa ishtagalu bit tamanni suka bar shirya suka shiga da gugace gugace kawai har suka mutu akan haka wani shi cewa ga kullum game yake kamar bauta mu wali ko bauta mu wani aljani amma tashin kiyama zai bashi shi aljanna wallahi bai ba ka aljanna ba babu abin da ke baka din sai bauta Allah kawai idan mutum ya san ya gama lahiya ya bauta ma Allah shi kadai nan ne zaka samu rahama nan ne zaka samu aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ce amlil insani ma tamanna amlil insani ma tamanna falillahi falillahi al-akhiratu wal ula Allah maɗaukakin sarki ce amlil insani wai shin koko duk abinda dan adam ma tamanna yake zuwa yake samu وليس ما ما يتمنى وليس ما ما يتمنى ما يتمنى مرء يدركه ba duk abin da mutum huri ya samu yake samu ko kai ɗan adam duk abin da ka so ka samu shi ka samu dan inda haka na sai mutum ya guni ya samu kuɗi sai sun cikin masallacin to shi ke nan kai guri haka nan ka samu ba haka ba saboda ka ɗan adam guri ne duk abin da ya guri ba dole ya same shi laysa al-amru kadhalik falillahi al-akhiratu wal ula Allah shi adda lahira kuma shi ad-duniya ay ad-dunya wal akhirah fala yaqau fihi ma illa ma yuridu babu abin da ke faruwa cikin su duniya da lahira illa sai abin da Allah yake su. wala ya yatlubu shay'in fihi ma min ahadin illa min wuta Allah. ba a neman komi cikin duniya da lahira sai a wurin Allah duk wanda ka sai ya samu abu cikin duniya ko lahira ya roki Allah dan na aka samu amma idan mutum ya saki Allah ya kama wani gumki ko ya kama wani dutse yana kira ne to yana aikin banza ne don yana kiran wanda bai da komi Allah shi ake kira a samu shi sa kana gani idan mutum ya ji mafi Allah ya kira amma yi jibin mutarra idan da aku amma yi jibin mutarra idan da ahu wa ya fi kusuru ce an man yi jibin babbar wai wani ne ke karba wanda a cikin mati wanda ne, bane za da aku idan ya kira shi wani na aka kira ya hanka ji mati ya karɓa sai Allah wani wallahi in ka ji mati ka kira shi wallahi bai kusan ka kira shi ba a mutum na cikin gida kwarci ne in ka kira shi ya ma san ka kira shi amma Allah maɗaukakin sarki duk inda kake ka ji mati ka kira shi wallahi na amsa ba ga annabin Allah Yunus da ya jimmaɗi cikin cikin ki ya kira Allah ba kuma Allah ya amsa mishi wata iyaka annabawan suke kiran Allah cikin wani rutsu kuma Allah ya ya amsa musu Allah ya shi suke matsalar su to haka ba kai ma bil adama duk inda ka ji jimmaɗi ba mu ka kira ya amsa maka sai Allah saboda ka rike shi shi na aka riko idan kana rikon wani wallahi kai aikin ba su, ubangiji Allah ya kare ku da shi ne Allah maɗaukacin sarki yace wa kan min malakin fi samawati wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa la tughni shafa'atuhum shay'an illa da yawa daga cikin mala'iku ta sama ta a cikin sama wa ma akramuhum inda Allah menene ya kai darajar da girman su a wurin Allah ka dibi mala'iku wala ya asu Allah ma amara duk girman mala'iku da matsayin su da yawan su la tugni shafa'atuhum shay'a ce kan su biwa da komi illa min ba'di an ya'dhan Allah sai bayan Allah ya yi izini lahum gare su fiha a cikin ceton komi giran mala'ika zai iya sun mutum guda sai Allah ya ba shi izini idan dai har yanzu wurin Allah na ya kamata a koma a nemi ceto Allah shi ka ba da izini a ceci mutum a cece shi amma duk wanda zai iya cewa wani ka bauta min da ran tashin kyamar yi zo in kai ka aljanna haka ɗaya wani mutum ya ce yi cima ai aika bauta min shi ran tashin kyamar shi in kai ka aljanna ko mala'iku ran tashin kyamar lafiya hankalin su ya tashi don sai an buga musu tambaya sai hankalin su ya tashi sai gaban su ya tashi saboda mai saboda ko su bayan Allah ba su iya ceton kowa sai Allah madaukakin sarki ya bada yanzu shi yasa Allah ta'ala wani yace wa yawma yahshuruhum thumma yaqulu lil mala'ikati haula iyyakum haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta qalu subhanaka سبحانك أنت ولينا من دونهم بل, بل كانوا cikin sarki ce ka ambaci da za a tara su baki daya duk halittun Allah suna nan da manya da ƙanana da mutane da aljannu kowa za a tara su wuri guda sannan Allah ya ce mala'iku ya ce ya ku mala'iku tun daga jibrilu har ƙasa sai Allah ya ce a haula iyakun kanu ya abudu yanzu ku ne waɗanda suka bauta ba ga wasu mutane sun bauta ma mala'iku a duniya sun ce wai su sun bauta mala'iku sai Allah ya ce ku mala'iku ga ku kuna suka bauta ma ku ba da amsa dun mala'iku na su haka su ya tashi qalu subhana alki ya tabbata gare ka ya Allah An anta waliyuna min dunihim Allah kai ne waliyu kuma bayan bal Allah abun ba haka yake sun fi suna bauta ma aljannu a duniya aktsaruhum bihim mu'minun mafi yasu su imani da aljannu ne suna bauta ma aljannu a duniya ba mun bauta shi wani saboda wawa ana ta mai kawo turare ana kuwa ya kawo goro ya kawo bakin bunsuru sai ya ɗauka mala'iku ya kai mi mala'ika zai da bakin bunsurunka mi mala'ika zai da bakaka zaka mi mala'ika zai da su inda mala'ika ko abin kuce abinci bai ko mi daɗin abinci wallahi mala'ika babu roshi da shi mala'iku Allah ya hace su ibadun mukramu bayi masu daraja sai abinda Allah ya tafi suke yi yace bal ibadul mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun Allah madaukakin sarki ce la yasbiqunahu bil qawli su mala'iku ba su gaba Allah da magana wa hum bi amrihi ya'malun su da umurni Allah suka yi bale ka ce wai kai kayan ke mala'ika kayan ke mala'ika wani jini ka baci ko a ce wai wani mala'ika wai ka kai ne goro me zai da goron ka mala'iku ce su subhanaka tsalki ya tabbata gare ka ya anta na min dunihim Allah kai ne majibincin mu kai ne waliyi mu kuma bayan su Balkanu ya abu al-jinna sun sabuta ba aljannu a duniya suna ka ba su wannan umuni suna ka ga mutum kamar ya gane da gane komai ba wallahi malam kana ganin wani duk sallar juma'a tun da wuri ya sai masallaci ya shi da ya zama ashe wallahi mala in kaddiba ya kai ma aljannu komi ya kai musu ya kai goro ya kai turare ya kai baka akuya ya kai bakin bunsuru wai ya kai ma aljannu mala'iku suka ce Allah aljannu suka bauta ba mu ba mun gan su a duniya suna bauta ma aljannu aksaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su imani da aljannu sun gane mu harka da aljannu babu wata magana mala'ika ba kuma gane ba laifin suka bauta mishi kuma har yanzu masu bauta azu suna nan masu bauta masu nasa tsumbe barhaza doguwa masharuwa ga sunan iri daban-daban daban-daban kowane da irin wanda ya riƙe aljanu kala daban-daban duk jinnuna saboda ka wallahi duk wanda ya bauta ma ya mutu wallahi ma ya yi hasara boka ya suna suna aiki yanzu haka ba su bari malam sai kayan mamaki shekarar jin na jigai da wani mara lahiya ya faɗa mai yadda wallahi a shewai shi bai ko ta ne boka yana aka ta izo mai kanin mata da ƙasa rashin lahiya malam kasar yace akwai bokan da ya tsaye mai dubaru ya ba ya kuɗi sai kusan dubu ɗari biyu sai daga baya gara boka na boka ya kuma suna iske mutane su iske ka baka da lahiya ciwo ya dame ka ma kuma abu raka da ciwon da abin da ya dame ka roƙi Allah ya baka sauki kokara ka hadda abin da aka kuma a amshi saboda ka wallahi musulma sun ya gama lahiya ko biya ciwo ya kai ma karo wallahi malam ka tsaya ma Allah yanzu ma har da wasu an ka samu mutum ya ce daga inda yake a faɗa mai sunan marar lahiya ɗai kuma a faɗa mai nau'in rashin lahiya daga ta inda yake bai kuma yi rashin mai magani wanda sayin na boka yake alamun boka yake da ka ji mutum na cewa wani marar lahiya ka faɗa mai suna ya ɗai akwai wani da ya raina min wayo mun ce wa abin zamfara a wajen ƙasa sai ce in hada mai sunan ɗana daga kan zamfara hina na abin gushi mai kaciya kuma ku so gane na wajen mutane ba akwai su ku babu kai ka yarda da wannan wani wanzami da wanzami na ɗanka na na abin gushi suna kan zamfara bai ga ɗanka ba bai kusan suna ne ba wai daga can ɗaya ka yarda shi mai kaciya sai ya kai wannan ka sana wa yayi to yanka samu matsala inda ba za ka na Balkanu ya abu ya zinna, alzinna aktsaruhum bihim kai tsakaninka da Allah ya anka wadan ka ce wai me ka ce mala'ika ya me kaciya kowa wai me ka ce wallahi in kai rashin sa'a yayyanke to iya yanke talahin wa ba a zina ba ta zina iya yanke iya yanke ma yaro abin da shi ke nan laifai ka ce wurin kwakwatanta ai duk wanda ka hulɗa da annabi bai kamata ma ka hulɗa da shi saboda ka wa'annan mutanen suna bauta ma addanu ne kuma sun yi imani da aljanu sun ba da gaskiya da aljanu a kuma bihin mu'minun mafi yawanci sun ba da gaskiya da aljanu wallahi ba kana ganin mutum kamar ya gane wallahi bai gane komai ba

ita wasu mata ta adda aljina bisa kanta ita ba ta ibada magani amma ya ka zo da marar lafiya sai aljinan ta taka bisa kan wannan mata ta yi magana da marar lafiya ta ba da magunguna a a yaɗogo a tsawon wani su to malam mata ta su ta hulɗa da malam ta taho don tun wani mai marashi lafiya aljani ya hauya kudi maganin da za a ɗiba a ce a yi aiki da shi shi ma na hanyar ya ƙin dafa eh kun yi zama hauku amma na biyu ba kai ba eh abin da ake yi kenan ya zai daga shekar na hito nuna wata hanyar ta to dai yanzu abin da ka faruwa aljani na iya baka magani saboda Allah sannan ka san kowane aljini ne ka san me yake yi da ba a gani mai sai ya ce maka zai ka je ka ɗiba saye kaza je ka ɗiba kauci kaza zai ka ɗauka ganye kaza da ta tuɓe kaza ka toka haɗa magani kuma wani bisa a ce a ɗogo ya ce magani ya yi kaga daga nan in ana na ana tafiya ana tafiya sai su yanzu abin da ya kasu a aimi wani aiki saboda aikin aljani ya yi maka yi sai ya faɗa ma na gaske wanda in an kai zai don sun san magunguna sun gaji amma problem ba su yi aiki saboda Allah shi yasa ran tashin kiyama subhanahu wata'ala zai tattara waɗanda suka wa azannu aiki suka wa azannu yanka su ku azannu suka biya wasu bukatar sai ce rabbana stamta'a ba'duna yuba'din wa balawna أجلنا الذي أجلت لنا قال النار قال النار خالدين فيها الله maɗaukakin sarki ya ce idan ana gardama tsakanin aljannu da waɗanda suka yi aiki tare sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'ad mai Tashin mu ya jin sashe daɗi sun yi muna mai musu Allah muna nan muna wannan haraka sai da azumi ka dimo duniya ya kare mun ka mutu mun ka mutu yanzu ga mu nan mun haɗu gaban ka ya Allah kowa yawa wani jinnu sun yi muna mu ma mu yi musu Allah haka kashe mu duniya ga mun to gaban ka kiyama Allah ka ji abin da ya faru kanin mu sai Allah ya ce alam naru maswa khalidina fiha illa ma sha inna rabbaka hakimun alim bayan sun gama gardar damin su Allah ya ce annaru matuwa kuma wuta ita a muku muku da ku da su gaba da fi wuta kuma khalna fiya an kaza mu dawoma cikin aure ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya kada inna rabbaka hakimun lalle ubangijinka gwani ne mai hikima kuma sadida saboda ka wallahi malam duk ya ciwo ya sai ma karo kakka yadda a ce wai aljini zai baka magani amma da yawa daga sun sai sun yadda aljini in ya baka maganin kware na ɗaya baka na biyu na uku wata sai ya saka wata hanya wadda baka gane ban taɓa ganin halitta mai baƙin wayo ɗaya aljini ba wallahi wata rana ko malami ba sai ga malami sai ya zo ka kana malami in ba ka da tsoron Allah wallahi malam nan da aljini sai ka sai dumu ya to ka gani malamai sun shiga ciki sun yi zuhi ciki ina za a ga aljini ya toye ce maka ai taimaka maka zai zama da taimakon cuta akwai wani malamin da na gani mata ta ita da su malamin mun mata ta ita da su in mara lahaya ya taho akwai wani makulli da an ka bashi in ya karanta wasu ayoyi sai a ganin su taka bisa kan mata ce sai su yi magana da marar lafiya sai ce izo mai suna an kai gawa da an kai gawa da an kai gawa da an kai gawa da an kai saboda abin da an magani a ce wuri za a tone za a iske kaza a ce wuri kaza a tone za a iske layu kaza a tone kuma wallahi a ce a iske wani wani abu gaskiya na wani kuma suna kai wannan abin su bala'i kaga zama lahiya da ya kaba su ai a ƙarshe matan nan tashi sun cuta mata mugun don wata sun hana mata kwana shi ko bai iya rama mata sai da su saboda ga alherin da ya ka samu tana iya aiki guda a kawo dubu ɗari a bashi mara lahiya guda in yato an kai mai aiki ya samu sauƙi sai da an kawo dubu ɗari a bashi to yana bari kuma kullum jira ne ya kai da saboda haka wallahi mutum ya hatara jinnu da ka gani ba a umarce shi ya shiga cikin bil adama ba duk aljanna ka gani cikin jikin bil adama a zalumi ne haka ɗaya za ka yi hukunta. saboda duk wanda aljini ka hawan kai ne bai bai zama lafiya ciwon kai ko ya hana mai kwana ko ya dinga fashi yawan mantuwa ko ya dinga aje kuɗi a ɗaukewa in dai jin na dukkan ka wallahi na ba ka zama lafiya da saboda ka shi yasa yan uwa musulmi wallahi mutum ya nisanci bautar jinnu to bale mala'iku mala'iku bayan Allah ya na bare ba su da ba su shiga cikin lura su umarni Allah kawai suke jira saboda ka shi yasa Allah ba cikin sarki ce illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini liman yasha ga wanda ya ga dama min ibadi kun bayan wa yarda kuma sai in Allah ya yarda wala yasa'una illa liman tatabawahum min khashyatihi mushfiqun ba su iya ceto sai ga wanda Allah ya za a ceta shi mala'iku za ceta shi yasa tashin kiyama a ce akwai ceton annabawa akwai ceton mala'iku akwai ceton da Allah da kai da zai yi akwai ceton muminai ko kai mumini akwai wani za a baka ceci yan uwan kare Allah sai baka ce ka ceci suwa da wani mm. sai albarkacin Allah ka samu cikinsu shine Allah madaukakin sarki yace innal ladina la yu'minuna bil akhirati innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yuzammuna al malaika la yuzammuna sarki yace innal ladina la yu'minu bil akhirah lalle waɗanda ba su imani da lahira ba su imani da lahira la yusammuna al mala'ika suna kiran mala'iku tasmiyatul unsa kira irin na mata yayin suke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata haisu qalu hum banatul la yan suke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata kaga wannan abun wannan kalma ta yi muni hmm. na farko sun ce Allah ya raka sun ce Allah ya raka ka ga wannan bala'i ne ne zaman kai sannan na biyu siffan ta mala'iku da mata shi ma wannan kafirci ne mala'iku halittun Allah ne su ba maza su su su ba mata bane ba maza na ko ba mata na sai ga malaman tawhid suka ce duk wanda ya ce mala'iku mata na ya kafirta wanda ya ce maza na kuma ya kafirta saboda Allah bai siffanta su da wata halitta ba ko maza ko mata duk ba haka suke ba su suna da kiɗa in sun gana masu kuma wannan sifa in su kuma wannan sifa Allah ya ba su wannan iko saboda ka tauhidin mutum bai tsayawa dole sai ya bar mala'iku yadda Allah ya faɗe su to kaji Allah ya ɗaukakin sarki ya gaya mana waɗanda ba su imani da lahira su ke kiran mala'iku kira irin da mata su sun ce wa mala'iku ɗiyan Allah ne ba sai Allah ya ce wa malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi game da wannan magana in yattabi'una illa dhann ba su biya kuma cikin wannan magana face zato alladhi tukhayyiluhum suke ayin wato kirkira da cikin kansu suna gisin dide wa inna dhanna kuma lallai shi zato layu yughni min al-haqqi shay'a bai wato so kuma da gaskiya yara ba gaskiya an an kawo su ba bai da umarni Kadi mutum ya fara ba da labarai sai ce ina zato to da Allah jawan da ta mu gaskiya muka bukara ba mu da zato in dai gaskiya aka bukatar da ka mutum sai ina zato to an samu matsala saboda inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a an al-ilmi fi ma al-fihi ma al-matlub fihi al-ilm game da abin da ake neman sani na gaskiya game da cikin zato bai da amfani saboda ka yan uwa musulmi su wa'annan masu masu wata aƙida suna kiran mala'iku ɗiyan Allah mata alhari ba haka bane sai Allah madaukakin sarki ce fa'arid anhum fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid ya ce a'rid ya muhammad ka kauda kai ya manzo Allah an man tawalla da duk wanda ya juya baya an zikina daga ambaton daga qur'ani duk wanda haka bai haraka da qur'ani ya kama haraka boka ya Allah ya ka kauda kai daga bari dama kun mutane akwai wanda shi qur'ani bai ya zo da bukata ya tuwa wani ka bari mu karanta qur'ani mu roki Allah shi a shi aiki dai ka sa yi. dama irin wa'annan mutane in ka son ka a sha sai ka ce aiki za yi da za mu je mu yi aiki da daddare za mu bi dare mu yi aiki to ba ƙurari da karanta zai je karanta a za'imu sunayen aljannu manya da ƙanan zai je karanta da daddare ba sunayen Allah ba shi yasa Allah ba ɗaukakin sarki ce kau da kai yaro daga duk waɗanda suke suka bijire ma alƙur'ani kau da kai daga barin su walam yurid illa alhayat ad-dunya bainihim kum sirra rayuwar duniya? li'anna da'awa la taziduhu illa ila domin irin waɗannan mutane da'awa ba ta ƙarfin komai sai kaunanci sai ka suna cewa ai mu ma almajirai muke abinda zai ba tsoro malam akwai wasu malamai duk abin za ka kanta musu alqur'ani ba sai yadda amma abinda suka so ka ba su hatun da wasu da wasu asraru shi ne amma wai don ka ba shi ayar ƙwa'ani wannan ba ke abin abinda kawai su ka ba shi sirri ina sirrin fatima ina hatima a Nabi suleiman ina menene ina menene su ɗaya ka son ka ba shi su ɗaya ka sannan akwai littattafan da su ku ba in kai rubutu ba in ba irin wa'in abubuwa na san littattafai bin ma san iyakar su ba su magana game da harkar ɗin ko mata haka su in buwaya akwai wasu walanke wadda aka cikin duk sun gudu da aka yi a sa sun gudu sunan ka wallahi ko tana su su sai ta juna babu wanda kusa in ba kai to wani littafi ba su da umarnin karatun su don da kaya zurfi cikin su wata rana ko ba su kai sai kai yana sa kulla mu wani sharri mana in ba Allah ya kare shi ba ya an kai wa'annan abubuwa an kasa sa suna ne sai ga an kulla mai sharri kawai to miya umarnin karatun wa'annan abubuwa saboda duk mai karatun duniya ita ya kasu wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya sai Allah ya ce zalika mablaghuhum min al-ilm wannan shine makwar ilimin su ya za su su san irin wannan ilimi su samu asawa abin duniya abinda kawai ku sai ka ji an ce ai alhaji wani yayi fakin kofar gida ne alhaji wani na hulɗa da shi dan siyasa wani sanata wani gwamna wani na hulɗa da su haka ɗaya suka so in samu abin duniya Allah ya ce zalika mablaguhum min al-ilm wannan shine makura ilimin su nihayatu ilmihim an asaru al-hayat ad-dunya al-akhir makura ilimin sun a duniya akan lahira inna rabbaka huwa a'lam biman biman dalla an sabili lalle ubangijin ubangijinka shine mafi sani da wanda ya bace daga tafarkin duk wanda ya bace mahayan musulunci Allah ya kuwa sani wa huwa a'lam bima yahdara kuma Allah shi mutum sani ga wanda a shirye Allah ka shigar da ku saboda ka wallahi mutum ya rike Allah ya sun wa'annan abubuwa an waye gari yanzu kaga mun shiga cikin wani balbala wani bala'i da muka shiga da shi mutanen mu suna neman magungunna na bindiga wallahi mallan yanzu aka san kana da maganin bindiga garin wallahi ba da gabarno mutanen kulkul gaiso su iskoka hmm. da alama ba haka na ba idan aka ce kana da maganin bacewa malam daga uwa duniya za a tuwa isko to miya wana ba ka maganin bindik ka sha a halba bindik ba ta kawa ba sai ka ɗauka wannan maganin miya wana ka sha maganin bacewa ka sha ka bace ba ka ɗauka allah ya sa ka bace sai ka ɗauka wani maganin imaninka ya koma ai malam an shiga matsala ko ba shi dabba akwai wanda ya ce an ka ba shi maganin bin daga cikin neja wanda ya ta gwada sai gura da kane wannan zabuna aka samu a gwada da shi kuma zabuna aka samu wai sai ce shi wannan maganin ba a gwadawa ga dabba sai dai ga mutum wanda an ka ba shi za a gwada da shi ai malam ko da da bin daga ta tashi subhanallah wallahi malam sai ga ya wata mutum ba ya halba mai ta tashi ya watsi ya mutu aiko sai cira ya bar da ya bar gida ya bar ya gudu kuma kane ne eh roja ce da da adda matsala duk bai mutum ya bar Allah ya kama wasu abubuwa da su ma masu wannan lalura su kan su ma mabudana duk inda aka ce ga wani mutum ya shahara yana ba da asirai wallahi malam suna zuwa wuri akwai wani malami da aka kama yace ya yi musu aiki sun ka ce wuri ka suka tuntura suka dawo ba su biya shi ba sun ya kuma musu wani aiki su ma suna da su. na duniya masu bidibe masu da irin wa'in saboda duk wanda ka san duniya irin wa'in abuwa ka biya wallahi malam da a ce yanzu shi shehi ga hinan ya da wannan magani wallahi da ku gani ne babu ne. babu gani ne yana ta an kewaye shi gida ne kullun motoci ba su tsage manyan jifa-jifai ba su tsage Eh? eh in da yanzu malam abuja ya samu ya koyi ko da yana kuma saboda bi saboda masu irin haka suna aka ubangiji Allah ya kare sai Allah sai walillahi ma fi walillahi ma fi wa ma fi الأرض ليجزي الذين tauhidi ya ana ta magana guda ta ka yadda da Allah kuka iya magana guda ta babu shi yasa duk an suke magana akan tauhidi suna magana guda na kai guda ko ka yi ko ka magana ta haka take sai Allah ba lokacin sarki ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi adda abinda a cikin samai kuma Allah shi adda abinda a cikin ƙasa ai huwa malikul lidhalika Allah shine mamallakin wannan wa minhu dhal wal muhtadi daga cikin su akwai batacci akwai wanda a shirye duka Allah shi ka mulkin su yudillu man yasha wa Allah yana batar da wanda ya ga ya batar dai da haka san ka tawo shi wallahi bai tawo yayi nisa wa yahdi man yasha kuma Allah ya shigar da wanda gida ma Allah ka shigar da mu sai ga gida guda Allah ya shigar da wani ya fatar da wani li yajzi alladhina asa'u bima abidu domin Allah ya sakan kama waɗanda suka yi mugun aiki da aiki ratashin kiyama za ka ga min mugun aiki Allah ya saka mai da aiki min ash-shirki wa ghairi yana da shirka da wani Allah ya san mushrikai suna suna aikin su da shirka Allah ya saka musu shirkar su wai da ziyar na a haka nubin husna kuma allah zai saka sama wasu kyauta su kai tauhidi su a kaɗe ta allah suka kiyaye dukkan wa'in abubuwa wasu bayan allah mala an yi ta taya musu wani abu sun ce wallahi ina ko ala A kowar ɗan siyasa da an kai ya ce wallahi wa ne ya sun yi gida gidana ta hidda mai duk wanda ya to zai ce wa na ga sadaka na ka?' wallahi wannan aiki wa bukatar shi wani iya sai ce wallahi wa na ga ana nan an biye da kai ka tahi tsaye ku jiran ta ka wallahi ba ku jiran ta ba ka tahi tsaye ka kare ta ce wallahi malam na na bar mu Allah al'amari kai dai malam ga sadaka na baka Allah ya saka da alheri na gode sai an jima kai mai addu'a bokaye da yawa suna tuwa yana wace su to to saboda ka shi yasa aka san mutum yayi kokari ya kiyaye tauhidi imanin ka da Allah in ya tsaya ba inda ka tada ma hankali wallahi ma babu abin da ke tada ma hankali inda imanin ka da Allah ya tsaya amma matsalar da annan shine mutum ya sai zuwa ga dade ne ya halaka san ka har ka rasa kujerar ba ta kujerar ka rasa ta sannan kuma imanin ka da Allah bai tsaya ba ubangiji Allah ya kare mu to shine Allah madaukakin sarki yace alladina yastayibuna kaba'ir al-ithmi alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa kana ganin ayoyin bukari Allah ta'ala yana bayanin mutanen suka suke aikin kwari suka rike tauhidi suka tauhidi gam duk wani mutum ya ya shigo ya farko suna gane da kowace wallahi malam bokaye suna da suna da abin nan hanyoyi daban-daban na fasar da mutane sai ga wani ya shigo tukkan malami sai ce kowa na ya bar taimakon shi shi addu'a yake roƙon Allah ya yake haka irin shi ma roƙon Allah ya yake kuma alhali ba roƙon Allah ya yake ba shi dai mutum na boka ne kawai to Allah na magana da mutane suke tauhidi wa idan babu da harkar boka yi Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi sune wasu ke nisantar manyan manyan zunubai kaba'ir al-ithmi zunubai manya kaba'ira ke wal fawahi da alfasha kowace iri duk abin da ya mana ga addini shi kuma alfasha malamai suka ce duk zulubin da adda haddi shi kuma alfasha kaba'ira su kuma duk zulubin da aka yi ma alƙawalin shiga wuta shi aka kuma kaba'ira duk laifin da Allah ya gwama ya shiga wuta da mai yi ne shi aka kuma kaba'ira to cikin kaba'iran ba akwai alfasha kaba'ir al-ism ma yakfuru muqabilu min az-dhunub shine duk abinda wato ke ya girma abin da ke kalmar zunubi wa huwa ma tarattaba alwa'id alayhi bi khusuma shine abinda aka rataye wato abin nan etan azaba gare shi wa qila ma ujaba alhadd shine duk abinda ya wasu da hadd wal fawahish hiya hiya ma fahush min al-kaba'ir khususan yace shine abin da wato kaba'ira wanda ya zama ya yaku girma ne ya zama mutane keɓance kamar zina da luwata sai Allah ya ce illan lamam in ban da ƙanan zunubai allamam su ne ƙanan laihuka kuwa da za'irin zunub su ne ƙanana kan nazara kamar kallo zuwa ga mace wadda a haramu ana kira daga cikin ƙanan zunubai wanda ke yayi yawa yanzu ka ga 'yan mata suna wucewa ana kallon su wal qubla da kuma kif mutum ya dinga sumbanta masu da ba Wallan shi ko ya dinga ta huwa istisna'u munqati wannan istisna'i munqati suna daga cikin wanda ana ganin qalan li ne. akwai fasikan mutane su ba su zo illa su dinga shafan mata kawai suna zuwa inda mata ka rawa suna kallon su suna zuwa inda mata ka wucewa suna zoye su zai jiki da su bangiji Allah ya kare shi na ke cewa wal ma'ana lakin lamam ya gufiru habin bisu na bil haba'i sai dai abinda an ma'ana su ƙanan lehuka allah yana yahi mayan tsaye mutu yin nisanci manya kuma yadda ƙur'ani ya ce in tashtani buka ba'ira masu hauna anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم idan muka nisanci manyan-manyan laihuka za mu yaye mu kanana ba za mu shigar da kuma shiga ta karinci da girmamawa shi a janna Allah ta kama da ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijin kuma yana wucin gafara ne bizalika da wannan kabulto da kuma an karɓar tuba thumma la yaqul ahadukum salatuna wa siyamuna wa hajjuna sannan kada mutum ya ce ɗayan ku ya ce sallan mu da azumi mu da abin gan mu da hajjin mu zai tsigar da mu daga azabar Allah a huwa a'lamu bi man yattaka huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani da ku da ayyukan iz ansha'akum min al-ard yayin da Allah ya kagarta ku daga ƙasa khalaqa abakum adam min turab Allah ya baban ku annabi da daga ƙasa asalin ku duka daga ƙasa aka halice ku wa iz antum ajinna yayin da kuke jira jirai jabu janin fi buduni ummahatikum a cikin cikin iyayen cikin iyayen ku mata saboda ka mutum yayi zama yana cikin cikin mahaifiya kai fala tuzakku anfusakum kada ku yabi kawunan kada ku lake kawunan ku sai ku na ƙwarai saboda huwa a alam liman yattaka Allah shine mafi sani ga tsaro Allah dai da kai so kace kai na ƙwarai kace wallahi malam kare ku dena Allah ya hika sanin nan inda ake nan zamne akwai wanda ya hika imani wallahi da ma ka so ta cewa ai kai na kware take kai imanin ka ya kai inda ya kai a wannan wannan ba daidai bane Allah ya hana mutum ya dinga taskiya kai ne ta shi na kware ka kyale ka bari Allah shi ya san a alamu bi mun da al'ada wasu mutane shi sai ya bayyana sai ya bayyana kai ai wallahi je mun kwana muna sallah to wala kada wani ce ai mutum ce wallahi kun tun mun gama su to wanda ka gama ka gama wa za ka faɗa ma a alahu ibn taqa Allah ya yi kowa sanin kai ko ba kai ba saboda ka shi yasa in yi aikinka na Allah ba ka koyi Allah zai faɗa mutane su sani amma ka ka faɗa mutane kai ka bari Allah ya gwada masu yi mawanda suka sani su sani ubangiji Allah ka ba mu ikon gane saboda ka jama'a nan karatu ya kamata ya kwana muna roƙon Allah ta'ala inda muke fuskucin karatun mu Allah ka yahe inda muka buga daidai kuma Allah kamar mula da karanta ka samu aiki da abin da muka ji muna da bukatu iri daban-daban Allah ka biya muna muna da matsaloli Allah ka magance muna Allah ka jikan iyayenmu da Allah ka jikan iyayenmu gafarta musu ka ba ku aljanna akwai bayan Allah dama su neman addu'a gare mu da mu da su ya Allah ka biya bukatun mu baki daya zama da ka mu lafiya ya ubangiji Allah duk abin da muke so gare ka na alkhairi ka ba mu Allah inda ake kashe kashen da Allah ka sani Allah kai mana maganin al'amari Allah ka san mu Najeriya na bukatar abu da zama lafiya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka gani arewa ta cikin jini Allah ka mana sauki ka sauka da zama lafiya a cikin kasar mu ya ubangiji da bayan Allah suke neman addu'a zuwa gare mu suna ganin muna karatun littafin Allah Allah ka sani mu muna namu bukatu da mu baka Allah ka biya mu baki daya Allah ka dukan iyaye mu da kakannin mu Allah ka gafarta musu ka ba su aljanna Allah ya dinga da ba mu Allah kai abu kai da su ka musu umarnin su Allah kai abu kai da su ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين